gwamnatin jihar Kaduna ta ce kimanin matasa dubu uku ne za su samu ayyukan yi yayin da manoma za su samu sabuwar kasuwa biyo bayan kaddamar da wani sabon kamfani na Olam wanda zai rinka samar da kaji da abincin kajin da kuma sauran abincin dabbobi a jihar Kaduna. Da yake jawabi a wurin kaddamar da wannan sabon kamfani da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi a ƙaramar hukumar cikon ta jihar Kaduna, gwamna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya ce gwamnatin jihar kaduna za ta amfana matuka da wannan sabon kamfani muna godiya ga allah su wata ala da ya kawo wannan rana da wannan alkawari da wannan kamfani suka yi mana cewa za su gina wannan gidan kaji da inda ake fita abin da kaji za su ci da kwai da sauransu Masu taimaka ma manomanmu sayan masaransu sayan waken soyansu da kuma ƙananan masu kiwon kaji su ma za su samu taimako daga wani a da in mutum yana son kiwon kaji sai ya je ibadan ya siyo 'yan tsaki amma da wannan sai ka zo nan jihar kaduna ka saya ba tare da sun mutu a hanya ba sannan matasanmu wurin dubu uku za su samu aiki a nan wurin banda manoma wanda kowane shekara ana bukatar wurin buhun masara kaɗai wurin miliyan biyu da buhun waken soya wurin miliyan ɗaya wanda za a amfani da shi a nan saboda haka babba abu ne wanda zai taimaki jihar mu zai kawo ayyuka zai taimaki manoma zai taimaki matasa kuma muna godiya mu kuma gwamnati ko da yake mun ba su dama mun ba su fili mun biya ma kuɗin diya ga manoma don samu fili su wannan aikin mun kashe wurin naira miliyan 500 in allah da daga haraji da sauran ah, fa'idoji da za su zo ma jihar kuɗin da muka kashe zai zama ba wani abu ba ministan ma'aikatar harkokin matasa da wasanni na tarayyar najeriya barista salomon dalong yana wurin wannan taro waɗanda dama suna tsammani cewa mai girma gwamnan kaduna his excellency governor rousseau zai rushe gidaje to gashi ya rushe talauci yau gwamnan rousseau ya rushe talauci domin abin da aka yi nan yau talakawa za su samu abinci za a samu aikin yi za a samu wadata za a samu zaman lafiya babu abin da yana iya kawo wannan ba sai dai kyakkyawan shugabanci ina kyakkyawan fata cewa wannan kadamarwa ta kawo amfani a ƙasa ta kawo abinci a ƙasa mun gode wa baba buhari domin ya sa ƙasa ta yi zaman lafiya ana wa ƙasa aiki muna roƙon kowa a kawo gudumawa domin a gina najeriya Wannan dai kusan shine karo na farko tun bayan dawar shugaban Kasa Muhammad Buhari daga birnin London don duba lafiya shi da ya halarci wani taro a wata jiha don kaddamar da wani aiki a wannan kasa. Yayin da a gefe guda kuma ake ta cece ce biyo bayan hana mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris shiga wajen wannan taro, wanda wannan ya biyo bayan tsaurara matakan tsaron da a ƙarshe dai mai martaba sarkin zazzau sai dawowa gida yi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.